The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu yake muku magana a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a jamhuriyar Nijar. A rediyo akan mitoci 22 25 ta intanet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masarar assalamu alaikum mu da wannan lokaci sunana bello galadanci na tare da ladan ibrahim ayawa muna fata kuna lafiya yau laraba goma sha tara ga watan agusta ga kana labarai bello kasar sudan ta kudu ta ce tana bukatar kare sati biyu domin nazari game da yarjejeniyar sulhu kana mahukuntar kasar thailand sun ce za su yi bincike har sai sun gano dalilin mutuwar mutane 22 a sakamakon fashewar wani abu a tashan aje kaya kana kafin yada labarai na gwamnatin kasar china sun ce mutanen da suka mallaki wajen ajiye kayan nan da ya bindiga a tashin jirgin ruwa a maso gabashin kasar china satin da ya gabata to madalla allah sauke kungiyoyi da jam'iyyun siyasa a nijar su kuma sun yi wani sabon hoɓɓasa mun diba mu hanga mun gani tahiyar sadda milkin kasanmu ya taɓalɓale arzikin ƙasa ya taɓalɓale babu adalci babu komi za ku ji ko menene suke magana a kai sannan kuma za ku jira ra'ayoyin wasu fulani da biram akan rigingimin da ke tsakaninsu a najeriya da yake laraba akwai shirin himma ba ta garago amma barin fara da cikakkun labaran duniya tare da sallama kasar sudan ta kudu ta ce tana buƙatar sati biyu domin yin nazari game da yarjejeniyar sulhu da 'yan tawayen kasar wacce shugaba salva kiir ya ki wa hannu ministan yaɗa labarai na kasar michael mccoy ya faɗa jiya talata cewa gwamnati ba za ta rattaba hannu ba ga yarjejeniyar ta tattaunawa da mutanen yayin da sai sun gama batun tukunna shi ma ministan harkokin waje barnabas marai benjamin ya ce a yau laraba ne gwamnati za ta fara tattaunawa da kungiyoyi masu zaman kansu jami'in siyasa da kuma masu ruwa da tsakiya harkokin kasa domin tattauna yadda za a samu hanya ta sadidan kan wannan batu na samar da zaman lafiya ya ce shugaba salwaki ya ƙi sa hannu ne domin masu shiga tsakani ba su daidaita bayanan da ke cikin kundin yarjejeniyar ba sai dai a wuri ɗaya shugaban 'yan tawayen rick macha ya sa hannu a wannan yarjejeniyar a birnin addis ababa tun ranar litinin a awoyi kafin a kawo karshen wa'adin da kungiyar kasashen gabashin afirka suka shata wannan yarjejeniyar dai ita ce ake sa ran za ta kawo karshen yakin basasan da aka kwashe watanni ashirin ana yi wanda ya sa mutane sama da miliyan biyu rasa matsugunnin su sai dai shugaba salwa ya kasance cikin babban matsin lamba a jiya domin ya sa hannu kan wannan yarjejeniyar ƙasar amurka ta ce ranta ya ɓaci kwarai da gaske ganin yadda ƙasar ta sudan ta kudu ta yi watsi da damar da ta samu na ganin ta samar wa kanta zaman lafiya da mutanenta wannan kalami na kunshe a cikin bayanan da mai ba da shawara a harkokin tsaro susan rice ta bayar inda take cewa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zai yi gaban kansa muddin gwamnatin ta kisa hannu cikin kwanaki goma sha biyar na ganin an kawo ƙarshen wannan tashin tashina tsakanin ƙasar da 'yan tawaye. masu aro prime minister thailand price chan ocha ya faɗa jiya talata cewa mahukunta za su binciki wasu da ake tuhuma waɗanda aka hango a na'urar ɗaukan hoto kuma ta bi sa inda bamu ya tashi a babban birnin kasar kuma dalilin rayukan akalla mutane 22 da kuma wasu 120 suka samu raunuka ya ce akwai wasu mutane da suke dage akan sai sun ga bayan wannan kasa ya kuma ci gaba da cewa wannan zagon kasa bai rasa nasaba da siyasa ba wanda kuma yana kokarin ganin ya gurgunta tattalin arzikin kasar ne da yawan bude idanu akan dalilai waɗanda su kaɗai ne masu aikata abin suka sani firayim ministan yana wannan kalami ne a jawabin da ya yi wa kasar ta gidan talabijin ya ce gwamnati ba za ta yi kasa a gwiwa ba na bin sawun ko su ne suka aikata wannan lamari sannan kuma za ta tabbatar musu da hukunci a cikin gaggawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc kafofin yada labarai na gwamnatin kasar china sun ce mutanen da suka mallaki wajen ajiye kayan nan da ya bindiga a tashin jirgin ruwa a arewa maso gabashin kasar china a satin da ya gabata waɗanda aka ce masu ɗaurin gindin kusoshin gwamnati ne sun yi amfani da takardun jabu ne wajen samun lasisin karya da ke nuna cewa kamar an ɗauki matakan inganta lafiyar wurin wannan tonon sililin dai na cin hanci da rashawa ya fito sarari ne yau laraba wanda kuma hakan na iya ƙara fuskata jama'a dangane da wannan fashewar da ya faru a zango sanadin mutuwar mutane har 114 kana wasu ɗaruruwa dama suka ji rauni wani tsohon babban jami'in gwamnatin kasar ne mai suna yung shi dai dan shangzun ne dan tsohon marigayen babban sufeta janar na 'yan sandan kasar ne wanda wato suka fi so mai yi wa cikin kamfanin ril da ya mallaki wajen ajiyar kayan inda wannan abin fashewar ya yi bindiga a cikin hirar da kamfanin dillancin labaran kasan zunhuwa ya yi da don da kuma yu sun bayyana cewa da gaske ne sun yi amfani da tasirinsu wajen samun lasisin bogi na kariya domin amfani da wannan wuri don ya ce ba shakka lokacin da suka buƙaci lasisi na game da kare aukuwan gobara ya gana da jami'an kashe gobara na tashan jirgin na tashan jirgin kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka ba shi takardar izinin amfani da wannan wuri waɗannan mutane biyu dai suna cikin mutane da yawa da 'yan sanda suka tsare dangane da tuhumar cewa suna da hannu a tashin fashewar yayin da hukumomi ke ci gaba da duba sauran abubuwa da suka janyo wannan fashewar ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta sauki lamirin sabuwar dokar nan mai nasaba da aikin ta'addanci wadda aka samar a ƙasar masar kungiyar ta ce wannan dokar ya fi karfin dokar aikata ayyukan ta'addanci kungiyar ta ce wannan yana iya tura 'yan ƙasar masar ga halin tujura ko kuma wasu abubuwan ma na daban ranar lahadi ne dai shugaban kasar abdul fatah el sisi ya sa wannan doka hannu kuma yin hakan ya biyo bayan kashe babban mai gabatar da kara ne na kasa dalilin da sa shugaban ya ce za a samar da dokar da za ta ɗauki mataki akan duk wani masu kowace masu aikata ta'addanci kenan da kuma ayyukan asha wasu daga cikin hukuncin wannan dokar sun hada da hukuncin kisa ga duk wanda aka samu da hannu a cikin aikata ta'addanci ko kuma hukuncin daurin rai da rai ga dukkan wanda ya taimaka ko kuma ya tanzara jama'a domin aikata duk wani abu da ke da nasaba da ta'addanci wannan da yana nufin wannan sabon doka ta kasar masar za ta damfara hanyar tabbatar da samar da doka ne na dindindin akan waɗannan dokoki na ƙasa babban mukaddashin daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke kula da sashen arewa ta tsakiya da arewacin afirka nadim hori ya ce babu shakka gwamnati ta samar wa kanta babban makari da wannan doka kenan domin gani ta kakaɓe masu sukan lamirinta na cewa ba ta yaƙi da 'yan ta'adda a bisa binciken ra'ayin jama'a na baya bayan nan ya nuna cewa mashahurin mai kudin nan yana kan gaba wajen farin jini a cikin 'yan jam'iyyar ta republican masu son tsayawa takarar shugabancin amurka a zaben shekarar 2016 idan allah ya kai mu binciken cnn da orc wanda suka fitar jiya talata ya nuna cewa trump yana da goyon baya kashi 24 na masu rajistan jefa kuri'a na 'yan jam'iyyar tasu ta republican wanda hakan ya yi wa abokan karawarsa fintin kau wato tsohon gwamnan jihar florida jeb bush dan tsohon shugaban kasa bush sauran 'yan takarar ku su goma sha biyar ba wanda ya kai maki goma da su domin ben carson yana da maki tara ne sai kuma sanatan nan na florida marco rubio da gwamnan wisconsin suna da maki takwas takwas sai kuma waɗanda suka biyo bayan su da maki ƙasa da takwas ɗin binciken na cnn da orc sun ce bincike ne wanda aka yi cikin masu jefa kuri'a dubu ɗaya shine a cikin satin da ya gabata bayan muhawarar da aka yi wanda hakan ya nuna shi trump yana da maki shida a wannan muhawarar. baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc madalla jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hula kimanin 23 ne suka haɗa kawunansu domin kalubalantar shugaban muhammadu isuhu a jamhuriyar niger daga birnin yamai ga wakilin murya amurka sulamu barma Ƙawancen mai sunan Front Patriotic et Republican FPR a takaice ya kunshi jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin hararen hula kimanin 23 a wani yunkurin matsin lamba ga shugaban ƙasar Nijar mai ci yanzu. danganin an shirya tsarkakakken zaɓe a shekarar 2016 matakin da 'yan adawa ke hasashen zai ba su damar yin nasara a wannan zaɓe shugabar jam'iyyar rasin haɗin kai ta 'yan ba ruwanmu hajiya maryama ce ita ce kakakin ƙawancen na fpr mun diba mu hanga mun gani ta hissar sadda milkin kasanmu ya taɓalɓale arzikin ƙasa ya taɓalɓale babu adalci babu komi na ɗaya kenan na biyu ta da wadda mun ka gani ana so a yi zaɓe cikin ƙasar ga ba bisa kan ka'ida ba ne bai cancanta kuma ba bisa kan rijejen ya bane bisa kan abin da mun ka saba sani mun yi kira an yi shawo hankulan mutane an yi shiru an kyale shi sa muka kirawo waɗanga ƙungiyoyin duk da kuka gani don mu yi haɗin gwiwa don a daidaita a girka tsarin zaɓe bisa kan ka'ida. la'akari da irin abubuwan da ke wakana a ayyukan rajistar zaɓe da kuma ababen da suka faru da wasu mambobin hukumar zaɓe ta ƙasa na daga cikin dalilan da suka baiwa ƙungiyar adrodev ƙwarin gwiwar ƙulla ƙawance da 'yan adawa domin gwagwarmayar tabbatar da demokradiyya in ji shugaban na adrodev malam dauda tankama rijista ma da ake ta ƙasa Eh, mutane da yawa suna kuka da wani risa da wajen bangaren seni har yanzu eh, majority na mutane ba su yarda da wannan tafiya da seni take ba saboda an tugumi mutane da yawa da cewa an yi cin hanci da rashawa ciki daidai da kungiyoyi na siyasa da suke tare da mulki sun ce ba su amince da wannan eh, shiri da aka yi ba su kuma wanda suke taya da abin da gwamnati ba su damu da wannan taya ba su suke aje hakan ga To koya jam'iyyu masu mulki ke kallon wannan sabon salon kokowa? Tambayar da na yi wa Malam Iro Sani kenan sakataren watsa labarai na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nijar. Ko ɗauka baya kaba gaban doki. Sun ce don a yi zaɓe na gaskiya. Kahin su su ce a yi zaɓe na gaskiya shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu shi ya hito ga bainar jama'a ya ɗauki alkawari zai kiyaye da cewa an yi zaɓe na gaskiya an yi zaɓe wanda babu magudi a cikin shi. Dama dai bisa al'ada idan ta yi daren kure jam'iyyun siyasar jamhuriyar Nijar kan kulla kawance da 'yan farar hula domin tunkarar wani kalubalen zaben da suka hango. kwatankwacin kurar siyasar da ta biyo bayan yunkurin tanja mamadu na zarcewa a kan karagar mulkin nijar a shekarar 2009 sule mummuni barma muryar amurka

Madala a gaida na Barman daga jamhuriyar Nijar. Jama'a koyaya al'ummomin Fulani da Biram suke ji ne game da tashe-tashen hankula da ke shiga su a halin yanzu. Ga wakilin murya Amurka, Sunusi Adamu daga birnin Yola, Najeriya. Al'ummomin Biram da Fulani na jihar Filato mazauna jihar Adamawa sun nuna rashin jin daɗi da takaicinsu da irin tashe-tashen hankula da yankin ke fama da su musamman waɗanda suka barke a kwana-kwanan nan. Sakamakon haka ne ma suka yunkura wajen ba da tasu gudumawa da zimmar maido da zaman lafiya tsakanin al'umman Biram da Fulani. Shugaban al'umman Biram mazauna jihar Adamawa Malam Yakubu Dawa da jami'in tuntubar jama'a na ƙungiyar Miyatti Allah na ƙasa Malam Sanusi Bara sun ce baya ga tuntubar juna da da zaman tattaunawa da suke yi daga lokaci zuwa lokaci suna baiwa al'ummominsu da ke zaune a gida filato shawarwari ta yadda za su zauna lafiya da juna sai dai bakin shugabannin biyu ya zo ɗaya inda kowannen suke zargin jami'an tsaro da nuna son rai da kuma rashin adalci a duk lokacin da aka samu barkewar rikici a yankin al'amarin da suka ce yana da daruru ta rikicin wadda ya ci ya ki cinyewa kuma yakan mai da hannun agogo baya a kokari da ake yi na ganin cewa an kawo zaman lafiya a yankin na Filato. Da farko ga abin da shugaban al'umman biron mazauna jihar Adama Malam Yakubu Dawad ke faɗi game da aiki da suke yi domin samar da masalaha ga tashe-tashen hankula da ke afkuwa a jihar Filato. Kamar yadda yake a waje akwai kokari da mutanen da suke a waje suna kokari domin gidajensu. Haka mu ma muna ba da shawarwari. Da Fulani da mu yan uwa da muke zama yan Filato muna zama a waje muna roƙon a hada kai. Gaskiya ka gan idan ba Fulani ba ana bata ma fulani suna fulani na so su ma su tsaya kafa biyu su yi bincike ina ne yan bata gari nan suke fito da suna shiga a saki a tsakanin su suna bata masu suna gaskiya idan an yi wannan bincike mun da muke waje mu ji daɗi shi ma da yake bayanin irin matakan da suke ɗauka wajen tankaɗe bara gurbi tsakanin fulani waɗanda ake tuhuma da 'yan ƙasar mali ne malam sanusi bara jami'in tuntubar jama'a na ƙungiyar miyatti allah ta ƙasa ya ba da shawara ga hukumomin tsaro da gwamnatin jihar filato su yi amfani da rahoton da kwamitin da dariye ya naɗa shekaru da suka gabata. Ba za a rasa wasu a wasu element da suke fadawa rigigimu ba. Ka ja ka bincika ma kwata-kwata bayan Najeriya ba. So wasu da suke da ra'ayi ko kuma suke da interest a cikin wannan abubuwan suna ɗauko wasu mutane don su su bata zamantakewa mutane. To kuma in ana so a warware wannan matsalan a samo tsohon gwamna na Plateau shi ya san mutanen shi shi ya sayar da suka da su ya zanna ya yi musu huduba huduba na zaman lafiya. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda na jihar Plateau wato dsp emmanuel abu ya ce babu gaskiya a zargin da ake wa jami'ansa na nuna son kai a duk lokacin da rikici ya barke tsakanin birom da fulani And even if you agree with me, anytime you go there, the people, all the inhabitants, all of them, they embrace the method which have been using in trying to withdraw the uprising. Ya ce babu hali mu kyale a yi amfani da jami'anmu domin nuna son rai. Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Adamawa, Najeriya. Al'adar kabilanci ina mafita tsakaninmu. samu mu mu har haɗe kanmu rikicin cikin gida al'adar ƙabilanci magada a gaida sunusi da mata da sashen wasu na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon yanzu karfe goma sha ɗaya na safe da mintuna goma sha jama'a idan ana tare da mu a shirin safe kun ji fashin baki akan wani rana ta goma sha tara ga watan agusta da aka keɓe a matsayin ranar jin kai ta duniya daga najeriya to yanzu zamu je jamhuriyar Nijar inda wakilin murya Amurka a birnin Marada Sha'ibu Mani ya tattauna da Mamman Sale wani mai magana da yawon hukumar tsarin abinci ta duniya. To wannan sallah dai wato sallah ce da aka keɓe ta agaji saboda kamar yadda kuka sani akwai nan da shekara goma sha biyu inda 'yan kunal bakin wake suka can a bagdad suka yi wata ta'asa wanda ta ka mutuwar mutane 22 to a albarkacin wannan ranar ce maka ce to ya kamata a keɓe rana musamman wanda za a tuna da mutane wanda suke sadakar da rayuwarsu don su kawo 'yansu agaji. to wannan shine wato mahimmancin wannan rana ta yau a nan cikin jihar maraɗi kamar ƙungiyoyi nawa ne ke kawo agaji ga mutane to wato ƙungiyoyin suna da dama sai dai misali ina iya baka kamar misali akwai spam akwai su akwai unicef akwai kuma lahiya akwai aren kuma wannan namu ƙungiyoyi na nan da kuma seren wanda ake ce ma croix rouge nigerian su ma suna nasu bakin kokoro dangance da wannan agaji Kama eh, wani irin matsaloli ne kuke kawo agaji kuma wani da yankuna ne a cikin jihar maladi. Wato matsaloli su ne dai kasan shi agaji abu ne wanda dole sai magabata sun dawa saboda ba kullum bai kamata a ka agajin nan to matsalar da ake samu wato mutane suna sa san rai wani bi sai kai tsammanin kai da wanda baka cikin wata matsala idan ya zama to ta matsala ta samu ana kawo wani agaji sai ka ce kai ma ya kamata a baka agaji na wato wannan dai ita ce babban matsala wanda ake samu sai kuma matsala wanda mutane wato ba su gane ba manuwa saboda ita agaji gaskiya in ka ji an ci an kama agaji kana cikin wahala ne kenan ya kamata wahala wannan ko da babu 'yan agaji su ma'ikwanta a ce su ma suna nasu bakin gwargwado to wato nan ma ana samun 'yan karamar matsala dangance da haka to agajin kamar da mi da mi ne ake baiwa mutane to agaji da dama ne wato kaga ana ka fannin wato kwamaso misali kuma idan ya zamanto an samu wata alloba kamar ambaliya ko kuma karancin damuna misali ana ba da ana raban abinci kuma ana ba mutane kudade. don su samu su kashe wutar gabansu da abubuwa da dama dai da kuma kamar misali aka ɗauki kamar su unicef wani unfpa suna ba da kamar kwayoyi kamar misali an samu alloba mata masu samun dindimi matsala ta dindimi misali suna ba da kwayoyi na vitamin a don su samu su samu su fito daga cikin wannan matsala larabawa madalla wakilin murya amurka na birnin murada sha'ibu mani kenan da mamman sale na hukumar tsarin abinci ta duniya yanzu kuma sai shirin himma ba ta garo himma ba ta gargo jama masu haramu assalamu alaikum a makon da ya wuce kun ji na fara hira da idris alkali dan asalin kasar kamaru kuma ma'aikacin kiwon lafiya a amurka mun ƙara mu mala idris wani abu ne ya fi baka mamaki zuwan ka nan amerika abu da yawa ya bani mamaki kamar me ko karatu ko harkoki ko gine-gine na ga abu daban-daban gani da a kamaru ya ga kula da harkokin bin dokoki da oda akwai bin dokoki da oda a kasar nan sosai bambanci da kamaru akwai sosai a nan ba wanda yake nan ya fi karfin doka dan ba ni misali eh na bin doka in ka na tuki ka wuce jar wuta hmm. ko kai waye ko ya kake da arziki za a tsayar da kai a baka hukuncin yadda doka ta fara. a kamar ana haka a kamar ba a haka me yasa in dai kai mai kuɗi ne a gwamnatin in kenan haka take ba adalci gwamnatin mai kuɗi ne kala ka san shaidai shi kai ya sha rana kaga a najeriya kwanan aka kammala wannan babban zaɓe kuma abinda jama'a suka yi ta faɗa da yawa shine canji canji canji shin kana gani akwai irin wannan lamari watakila a same shi a kamaru a kamaru muna da zaɓe nan da shekara uku ban san ko za a yi sanjin din ba don mai kasan in zai sake tsayawa kuma hmm? to bari mu taba wasu batutuwa na daban eh, a kamar na san akwai abinci iri-iri masu daɗi eh, ya ka samu abincin ƙasar waje bayan tahowa na amurka ah, sosai akwai bambanci me yasa akwai bambanci da ba irin abinci da muka sani bane da na fara zuwa nan na ɗauki wata biyu uku haka ba na ci da kyau baka cin abinci sosai sosai me yasa don abincin da muke ci a nan yana da bambanci gaskiya da na gida yawanci a nan kama abinci an sa musu wayansu maganganu kan chemical ko sinadarai <laughs> eh sinadarai a gida kan ka san wannan yana yana nan natural ne ba wani abin wato ba taɓa shi ba ba a saka mishi irin abubuwa da ake eh, hmm, to madalla ah, yanzu to ah, malam idris ah, idan za ka baiwa. jama'a da matasa shawara yadda za su miƙe su bunƙasa rayuwarsu su zama wani abu kamar me za ka ce musu gaskiya shi ilimi su yi karatu menene amfaninsa in kai karatu shine mabuɗin komai a duniya bani misali su yi boko su yi arbiyan da muke yi kai hmm. dai su yi ilimi yawanci mutanen mu ba da yawa ba su yi karatu ba gaskiya wannan in gaya maka na magana kamar inda na tashi hmm. garin da na taso sai a yi karatu bayan 'yan karatu kada a jingina kawai ma gwamnati za ta baka abu a yi kwazon nema din kuma yanzu duniya ya sanje hmm. ba kamar da ba ne yawanci eh, in mutane ba su yi karatu ba ba sa nema za su shiga mugayen abu shi ne kake ganin muke samu duk mugayen mugayen a cikin mutane mu da ba su yi karatu ba farin dai karatu ne to yayi yayi uh, malam idris mun gode sosai da ka ba mu lokacin ka wannan fili na himma ba ta garago kuma dalla hira ta baki ɗaya kenan da shi malam idris alkali jama'a sai kuma wata laraba in allah ya sa kai mu za mu dawo da wani bako ko bakuwa yanzu amma da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni bella galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum sai an jima. Riga da busa shi take riga fulani. Riga da busa shi take riga fulani. Riga babu busa duk lokacin da ake so za a samu waɗannan shirye-shirye da labarai da ma abubuwa waɗanda ba za mu iya kawo muku ta nan rediyo ba sai dai ku gani da idanunku kamar hotuna da bidiyo a kan shafinmu na www.voahouse.com ko www.sashenhausa.com ga ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. to sakon muhammad bello muhammad da alhaji madu balomi buniya din yi jihar yobe cewa assalamu alaikum vi hausa wallahi ba mu ji daɗin musanta kai mana hare-haren da rundunar sojan najeriya ta yi ba domin abun ya bata mana rai matuka mu da abun ya faru da mu mu muka shaidawa duniya amma sai aka musanta mu don haka ya kamata rundunar sojan najeriya ta bincika domin ta kara ji da kyau ina kira ga hukumar efcc da icpc da su tashi tsaye wajen farautar waɗanda suka yi facaka tare da sama da faɗi da dukiyar ƙasa a lokacin da ludayen su ke kan dawo don kowa ya abin da ransa ke so tile ya ga abin da ransa baya so wata rana sako daga badamasi aliyu rijal lemo kano ina kira gwamnan nasiru yan rufa'i da ya yi watsi da kiraye kirayen banza da wasu marasa kishin al'ummar jihar kaduna ke masa na cewa wai ya bar rusau din da yake yi inda wasu marasa tsoron allah suka mai da filayen asibitoci da makarantu gidajensu sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi a gaskiya ya kamata a gwamnatin jihar zamfara ki dubi jama'ar karkara da idan rahama domin ki gyara musu hanyoyi waɗanda suka lalace saboda a yanzu haka mashina da motoci ba sa iya bin waɗannan hanyoyin saboda rashin kyansu sai dai raƙuma da jakuna suke hawa zuwa wasu wurare sako daga abubakar lawal gidan dan maye a jargaba salamu alaikum voa hausa a yau ina jinjina shugaba muhammadu buhari akan ɗaukar sabbin 'yan sanda dubu goma tabbas wannan zai inganta tsaro a ƙasar mu sannan uwa uba matasa za su samu aikin yi zaman banza zai yi karanci da karshe nake addu'ar Allah ya bada sa'a amin sako daga abba sa'ad mahuta sai kuma sakon garba sabiola gashiwa jihar yobe wanda ya ce salamu alaikum voa hausa mu da al'umma arewa maso gabashin najeriya musamman mazauna ƙauyuka har yanzu muna fuskantar hare-haren boko haram da fatan dakarun najeriya za su ƙara azama wajen fatattakar waɗannan 'yan bindiga sai ko muhammad habibu abubakar gombe da garba na halikan ba wanda suka ce hakika muna kira ga al'umma ƙasar nijar da su tsaya su yi sahihin zaɓe a sassan ƙasar kuma muna fatan allah shi ba ku shugaba na gari amin da ƙarshe sai sakon ahmad arab abubakar azari jihar bauchi wanda ya ce shugaban ƙasa muhammadu buhari tabbas ka nuna mana cewa kai mai gishin ƙasa ne rage kuɗin litar mai kaɗai da zuwa farashin gwamnati ya ƙara farantawa talakawan najeriya rai allah ya baka ikon ci gaba da aikin gaskiya ka kuma sa kafar wando ɗaya da duk wanda bai da kishin ƙasa a najeriya. To madalla da ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Masu waro kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Kasar Sudan ta kudu ta ce tana bukatar ƙarin sati biyu domin yin nazari game da yarjejeniyar sulhu da 'yan tawayen kasar wacce shugaba Salwa ya kisawa hannu. Ministan yaɗa labaran kasar Michael Mokoy ya faɗa jiya talata cewa gwamnati ba za ta rattaba hannu ba ga wannan yarjejeniyar sai ta tattauna da mutanen ƙasa tukunna domin jin menene ra'ayinsu game da wannan batu shi ma ministan harkokin wajen kasan barnabas mariel benjamin ya ce yau laraba ne gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu jami'iyyun siyasa da kuma masu ruwa da tsaki a harkokin ƙasa domin tattaunar da za a samu hanya ta sadidan kan wannan batu na samar da zaman lafiya a wannan kasa kafofin yada labarai na gwamnatin kasar china sun ce mutanen da suka mallaki wajen ajiye kayan nan da ya bindiga a tashin jirgin ruwan na arewa maso gabashin ƙasar china a satin da ya gabata waɗanda aka ce masu ɗaurin gindin kusoshin gwamnati ne sun yi amfani da takardun jabu ne wajen samun lasisin karya da ke nuna cewa akwai alamar ɗaukar matakan inganta lafiya a wannan wuri. To, madalla takaitattun labaran duniyan kenan. Jama'a yanzu muke karkare wannan shiri a mako nisa saboda halima da yusuf ba ma halima ba kai jamila ce da yusuf da maryam su ne za su kawo shirin yau da gobe da mai kawo hukunci mai haɗa musu sauti daniel brown yanzu abu da ladan ibrahim a yawa da ya kawo labaran duniya da kuma julie ta da sauti sai injiniyan keith holmes da kuma abdulaziz adli toro wanda yake taya a nan ɗakin aiko labarai bello galadanci ne yake cewa mu kasance a cikin ƙoshin lafiya da rola gaya da gobe Гоморе